Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da LOL da FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodiyaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji cewa an fara addu'o'i saboda zaben Najeriya da ke tafe. Za kuma a ji yunkurin shugaba Buhari na ceto jama'iyyar APC bayan rikicin zaben fidda gwani. ganawa da shugaban muhammadu buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba kulliya ta biya kudin sabulu kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu je kamaru don jin labaran wasanni a takaice kamar kowace ranar juma'ar har ila yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lamar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya a yau juma'a wasu jami'an ma'aikatar tsaron amurka suka faɗa wa muryar amurka a yau juma'a cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar amurka da mexico yanzu har sun haura fiye da dubu takwas shugaba donald trump ne ya ba da umarnin aika sojojin don su hana wa ayarin wasu bakin haure na ƙasashen nahiyar tsakiyar amurka shigowa amurka ɗin dama tuni aka girke sojoji kamar dubu biyu da ɗaya kan iyakar amurka da mexico idan aka hada gaba daya yawan sojojin da aka girke a kan iyakar sun zarce sojojin da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashen iraki da siriya wasu mahara da ba a tantance ko suwa ne ba a pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin ƙungiyar 'yan taliban na afghanistan wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe maulana sami'ul haq ɗan shekaru 81 da haihuwa yau juma'a cikin garin rawalpindi kusa da babban birnin kasar islamabad kuma an kashe shi da wuka ne maulana hamidul haq dan mamacin ya ce mai gadin baban nasa ya tafi wata kasuwa da ke kusa da su ne a lokacin da farmakin ya faru kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murai amurka daga birnin washington dc matar da ɗan jaridan nan jamal khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauka kan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridan mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin bata damu da kima ko darajar biladama ba a wata kasida da ta rubuta wa jaridar washington post matar mai suna hattis sangiz ta ce a tsakanin dukkan kashe-kashen duniyar kasar amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci sangis ta ce wasu mutane a gwamnatin amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa kashogi tare da dabarun jinkirtawa. ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka jamal don tabbatar an yi musu hukunci a karan farko mace za ta jagoranci kotun kolin kasar ethiopia a jiya alhamis ne bayan ta share kamar mako guda tana tunanin abin miza ashnafi wadda lauya ce kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ta amince da karɓar mukamin da aka bata na jagorancin kotun kolin ta habasha ta gaya wa sashen harshen amharic na gidan rediyon nan na muryar amurka cewa na san nauyin da yake tattare da wannan aikin amma idan da dama irin wannan ta zo wacce tana zuwa sau ɗaya ne a rayuwa na ga cewa ya kamata na karɓa a baya dai miza ta taɓa alkaliya a babbar kotun ƙasar daga 1989 zuwa 1992 haka kuma ta yi aiki da kwamitin da ke kula da tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya a kan afirka sannan miza ta jima tana aiki a matsayin lauya alkaliya mai fafutukar kwato wa mutane hakkinsu da kuma shugabanci a harkokin kasuwanci haka kuma ita ce ta fara kafa bankin mata zalla a ethiopia ta kuma kafa ƙungiyar lauyoyi mata a ƙasar. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To yayin da ake rigingimu a sassan Najeriya bayan kuma babban zaɓe na nan tafi al'ummar musulmi a jihar Oyo sun yi addu'ar Allah ya kare Hassan Umar Tambol gare ka. babban limamin ibadan alhaji Abdul abdulbakari agbatumo kekere ne ya jagoranci addu'o'in. Alhaji Abdulbakari Agbatumo Kekere ya roƙi Allah da ya kawo zaman lafiya a lokacin zaɓen da bayan zaɓen a jihar Oyo da ma Najeriya baki ɗaya. Da yake jawabi a wajen taron addu'o'in zaman lafiyar sarkin musulmin ƙasar Yarbawa ga jihohin Edo da Delta Alhaji Dawud Akinyola ya yi kira ga 'yan siyasa da su daina amfani da matasa wajen tada rikicin siyasa. Alhaji Dawud Akinyola Abiola ya ce a sakamakon zaɓen da za a yi na shekarar 2019 a Najeriya baki daya. Muna roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya kuma muna son zaben ya tafi lafiya. A yi zaben ba tare da wata matsala ba ga jama'a. Sarkin musulmin na ƙasar Yarbawa ya ƙara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaban jama'a da ƙasa. Idan babu zaman lafiya a tsakanin jama'a komai ba zai tafi daidai ba. Da yake magana a wajen taron addu'o'in kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Mutiyu Agboke, ya ce jama'ar Oyo da dama ba su karɓi katin jefa ƙuri'a ba. Mr. Mutiyu Agboke ya ce mutane kaɗan ne suka karɓi katin ƙuri'a kuma babu yadda mutum zai yi ya yi zaɓe ba tare da katin zaɓe ba. Ya buƙaci jama'a da su hamzarta su karɓi katin zaɓensu. Taron addu'o'in dai ya sami halartar mutane da dama ciki har da Olubu Ibadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Hassan daga Ibadan kuma bari mu kaɗa birnin tarayyar Najeriya Abuja inda bayan da rikice-rikicin bayan zaɓukan fadda gwani suka yi barazanar yin lahani ga jama'iyyar APC mai mulki. Shugaba Muhammadu Buhari ya shiga ganawa da waɗanda suka faɗi zaben da kuma waɗanda suka yi nasara don sasantawa. kan haka ne da kuma wasu abubuwa masu alaƙa wakilinmu a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya haɗa mana wannan rahoton alhaji mai malabu ne tsohon babban sakatare na jam'iyyar apc wanda a yanzu yake dan takarar jam'iyyar na neman mukamin gwamna daga jihar yobe ya halarci irin wannan ganawar da shugaba muhammadu buhari ya yi ya kuma min karin bayani dangane da tasiri ko kuma kalubalen da wannan ganawar ta haifarwa jam'iyyar ta apc to alhamdulillah ganawa da shugaba muhammadu buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba kulliya ta biya kudin sabulu saboda su waɗanda ba su yi nasara ba sun ji daɗi da yadda ya karrama su yake ba su haƙuri su rungumi kadara dama a demokradiyya dole ne a wani nasara wani kuma ba zai nasara ba wannan kuma bai nuna cewa su ba 'ya'yan jam'iyya ba ne ko kuma ba rawar da za su taka a jam'iyya. To amma har yanzu ana ci gaba da samun wasu 'yan jam'iyyar ta APC da ke ficewa suna koma waɗansu jam'iyyun musamman saboda suna kuka cewa ba a musu adalci wurin fitar da 'yan takara ba? Eh babu wanda dai a sani mu wanda suka bijile sannan kuma babu ganin rashin adalci a ciki sannan kuma babu wanda aka hana wa takara sai dai ka yi maganan mutum ya shiga takara bai nasara ba wannan kuma dama ba dole ba ne dukansu su ci zaɓe. ni na san a jihar kebbi alal misali akwai waɗansu da suka biya kuɗin su ma aka hana su tsayawa takarar mukamin gwamna wanda kuma ya saba ka'idar da ku 'yan jam'iyya ta hedikwata suka tsara na fitar da 'yan takara. duk inda ka ga wani ya biya kuɗinsa ya yanki fom bai shiga shiga takara ba watakila wannan jiha sun koma maganan sulhu ne idan kana maganan wasu za sun fita ko wani abu ka duba jihar Rivers inda wancan zaben PDP an rubuta mata kuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu amma wannan karo ka duba su uku masu ci yanzu duka haka jam'iyyar APC suke yi. Na farko dai jam'iyyar ku cewa ta idan aka kasa samun sulhu to a fafata a yi kato bayan ƙato a kada ƙuri'a sannan kuma 'yan nan daga ku kudu maso kudancin najeriya da ke ta kururuwa suna shigowa apc mutane ne da ake zargin suna da kashi a gindinsu efcc na binciken su don haka ne suka shigo apc domin su samu mafaka wannan ba zai iya ma jam'iyyar lahani akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ma ai yaƙi da cin hanci da rashawa ba ruwanta da jam'iyya ka gaya mutum guda da yake jam'iyyar apc da yake da kashi a gindi wanda aka yi ba a wancan gwamnatin da shi wanda yanzu aka rufa masa asiri yake zaune mai malabu ne kenan tsohon babban sakataren jam'iyyar apc kuma a yanzu dan takarar mukamin gwamna daga jihar yobe na jam'iyyar a halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin matakin kun da gwamnatin za ta sake ɗauka domin shawo kan waɗanda suke kuduri kuma a halin da ake ciki suka fara yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar saboda ci gaba da korafe-korafe ko kuma koke-koke da ake fama da shi a waɗansu jihohi da zaɓuka na fita da 'yan takarar ya kai ga har wasu aka gumfanar da su a gaban kuliya umar faruk musa mur amurka a abuja Najeriya. To an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar muna da wani malami akan layi daga Kaduna. Wake kan layi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna suna Prince Abubakar. To Prince Abubakar muna jinka. To ina so ne in kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma dukkan hukumomin tsaro. da ke faɗin wannan kasa da ma gwamnatin tarayya a biyu bayan wani rikici mai alaka da kabilanci da addini da ya faru a wannan gari na garin kasuwar magani a muna jaddada kiran mu lalle a tabbatar an kama waɗanda suka rura wutan wannan rikici tun asali mun sani akwai kokarin da hukumomi suka yi na kama wanda aka samu a cikin wannan rikici to amma akwai wanda suka sababa rikicin tun da farko a muna buƙatar lalle a tabbatar an kama su domin gurfanar da su don yin hukunci ko ba kuma ya zama ila izina ga sauran al'umma domin kauce ma ta da irin waɗannan rikice-rikice a faɗin jihar Kaduna baki da. To da fatan hukuma ta ji kuma za ta ɗau mataki har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kan layi kuma layo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To Ibrahim Kalmar shi barka da yammaci. Barka Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Haka. To a kalmar cewa ra'ayina yana nan kasar ku ne na Amerika duba da shawarar da zamu ba shi shugaban kasa Amurka. A duk duniya kowa ya san fa Amerika yanzu dai ba wata kasa da take ta karkin soja da mulki kuma ana yi mata kallon haka yadda ta rungumi kowa ya zama to kowanne kabila a duniya ya shigo in dai cika ka'ida za ta rungume to muna ba da shawara maganar da yake zai dinga soki a takardar izinin aisha yaro ya zama dan kasa to gaskiya zai kara rage ma amerika daraja a duniya ne kuma wannan hakan da suke karban kowa ya sa yanzu duk duniya muke mata ba wani kasa da yake ta karfin soja da arziki kuma kowa na ganin cewa in matsala ta same shi amerika za ta turo mai gudunmuwa da taimako a kasan kisa ta samu wannan daraja da fatan yan majalisun amerika za su kara duba wannan magana a kara gyara da fatan za ku tashi lafiya to kai ma haka mutala mun gode daga kaduna kuma yanzu kan bari mu ija naija wake kan layi a naija ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a kimba to ibrahim muna jin ka To gaskiya ne ra'ayina a yau bisa ga ainihin zubar da jini da ake musamman arewacin Najeriya. Hmm. Game da ainihin wannan 'yan shi'a da ake karkashe ake zubar da jinin su so shugabanninmu na arewa da kuma ainihin talakawa mu akwai masu jin daɗi akwai inda ba sa son haka. Su suna da abun da ya faru mai duguri. A haka aka fara aka zo mai duguri ya kasance ba daɗi gashi kuma wannan ya zo ya bazu an fara zaria kaduna gashi kuma koma abuja ga kuma zubar da jinin da ake a zamfara. suna fa arewa ta mace ba a so fa kuma sannan duk wanda zubar da jini da ake ci suna fa auna ma ya riga su saboda duk abin da mutum zai yi ta dan dan a duniyar shi lahira lahirar shi ya ra'ayi na kenan. to mun gode sosai allah sa sun ji kuma za su kai zuciya nesa a zauna lafiya to bari mu je mu kano wake kalla ya kano. ibrahim ka almasi barka da dare. barka da warhaka. eh to an kaduna ne amma daga kanan dabo. Eh, da alama. Eh, sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma da kanan dabo. Da alama. To, ka almasi mu za mu kira ne ga al'ummar zuru da kewaye da yawuri. Oh. Yawa, bala izin na Allah muna ganin kamar shine ya fi cancanta a wannan zaɓe da za a yi saboda mu tabbatar da cewa mutum ne wanda yake da kishin wannan yanki na zuru da da ainihin kabi to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bada nasara kuma abin da nake kira ga gwamnatin jihar kaduna ya kamata a ce gaskiya kamar inda wani dan yi korafi akan wannan abu ka ga da yawa zaka ga an kama mutum wanda yake mutum ne an tabbatar da kana da laifi za ga mutum an sako shi kwana biyu kaga ya zo yana cika baki yana kuri yana tafiya yana tinkawo to da alamar da layin da mun san to ci gaba layin ka dai da layin mai rediyo da matsala wato kamar yadda muka ce yau rana ce da mai magana zai zaɓi maudu'in da kanshi amma ba mu cika son a tallata wani ɗan takara ba to bari mu je mu naija wake kan layi a naija wake kan layi to da alamar da layin na naija ɗin ma ya katse to kamar yadda muka ce yau To bari mu je mu Bauchi Yakuba ke kalla ya Bauchi. Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba. Wa alaikum assalam barka da. Kana magana da Sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. Hmm. To alhamdulillah yau ranar Juma'a ranar faɗar ra'ayi ne daidai gwargwado ba da sabawa ba ko ba haka ba. Haka ne daidai. to ina kiran shugaba muhammadu buhari ya tara 'yan takararmu na jihar bauchi muna da labarin yana ba su haƙuri akan zaben jihar bauchi yana nuna musu cewa bai san abubuwan da aka yi ba baya da hannu a ciki wanda sai fa shugaba muhammadu buhari mu fa jihar bauchi ba a mana adalci ba an ce jam'iyyar apc za a yi mana adalci to mu fa ba a mana adalci ba don haka gaskiya shugaba muhammadu buhari ya sani dama jam'iyyar na nasa ne in ta yi kyau ta sace in ta ɓaci ba shi ne don haka mu a matsayin mu na 'yan jihar bauchi hakurin da ya bada mu 'yan takara mun ji ya ba su to amma mun fata na mu amince ba ba kuma za mu yi jam'iyyar apc a jihar bauchi ba kuma allah da ta a gindi da wuya a jihar bauchi jam'iyyar apc mai magana sama ila sawa kafin ma da karamar hukumar ganjo jihar bauchi da fatan da ku tashi lafiya ibrahim kalama su garba <laughs> to mun gode har yanzu dai muna baucin wake kalla a bauchi ila yau assalamu alaikum sashin hausa radio america wa alaikum assalam sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam imam yau to ra'ayina na yau zan yi kira ne ba gwamnati da Allah su rage mana kuɗin shiga makarantu na gaba da secondary school abin da ya shafi NCE da kuma diploma da HND da digiri muna roƙon gwamnati da Allah su rage mana wannan kuɗi na shiga wayannan makarantoci saboda yaran mu talaka su samu shiga karatu su samu ilimi mai kyau kuɗaɗen har ga Allah ya yi tsada muna roƙon gwamnati su rage mana saboda yaran mu samu ilimi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To imamu ma mun gode da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ce saboda matasa kowa ma dai ya samu ilimi kamar yadda to ga wani a kan layi daga kebe wake kan layi a kebe. yana ga ɗan galadima umaru argungu to ɗan argungu muna jinka. ka so ina jin kamar a game da rikicin siyasa muta ta zuwa kebi mm. muna tsaka mai waya don allah kyautata muna adiba ba mu da kamata ya tsaya mana don allah to da fatan waɗanda ya shafa za su yi abin da ya ce to kamar yadda muka ce yau kofa na buɗe ga duk mai sanya to da alamar dai akwai wani malami daga zamfarawa ke kala zamfara? Nasarawa ne. To muna jin ka na Nasarawa. Malam gamba ne daga Angon Nungu. To Malam gamba muna sauraron ka. Magana na shine kamar Kaduna abin da yake faruwa nan. Mm. Ya kamata ce tun da ɗauki al'an sayar baya ya ce ɗauki mataki. Mm. ya kamata a bai shi ya ɗauki matakin da ya ni a cikin zuciyarsa saboda an jima ana ana cikin illan mutane a wannan gefen ya mm. kamata a ce kuma gwamnati masu sake sa ido a cikin wannan al'amari kar a bar ta haka gwamnatin tarayya babban hanya ne bai kamata ce a bar wannan gurin haka ba to to da fatan eh. da fatan hukumomi za su gyara wannan hanyar saboda jama'a ji daɗin zirga-zirga da sauransu to bari mu je mu kaduna wa kalla ya kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Alaikum assalam. nana Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Najeriya. To ma bayyana ra'ayina da zan yi eh. zan yi ne dangane da abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya. Oh. Na yawan kasanan da ake fama da shi. Oh. Gaskiya wajibi shugabanninmu na arewa musamman na arewa kusa ido. Najeriya nan in ka duba kudancin Najeriya ba a samun irin waɗannan abubuwa. Sai mu arewacin Najeriya kullun kashe-kashe kullun kashe-kashe. Da an zargi gwamnatin baya an ce gwamnatin baya to ita wannan da ta zo ita kuma gashi abinda bamu gani a baya ma sai gashi yanzu yana ta To yana da kyau gaskiya shugaban kasa fa ka zaki. gaskiya saboda girman Allah dan kace kace nan da ake gaskiya ya yana da kyau ba shakka a matsayin ka na shugaban kasa gaskiya ka miki kai tsayin daka gaskiya saboda girman Allah ba dan komai ba wallahi mutane ana kwana cikin zulumi to da fatan hukuma za ta dau mataki a wato a kare mutane daga yawan kashe-kashe bari mu cilla can kurmi wake kala a nan bara tare da muhammadu ino mai yadi daga To muna muna jin Malam Mahmud. Yawa to ina da yana da shugaban kasar mu ne Muhammadu Buhari. Mm. Da Allah dan annabi ya taimaka mutanen zamfara mana. Mm. Buhari mun zaɓe kada kare ta zaɓa Buhari mun yi zaton cewar tsaro kwarai mun tabbata yana iyakar kokarinsa. Amma mm. yan jarida ku taimaka zamfara nan fa abin da ya shawara zamfara ba kaɗan ba ne fa. ba kaɗan ba ne don ana kashe mutane a zuwa ɗauki 'ya'yan mutane a je a yi kidnapping ɗinsu a zai su zai su ɓoye 'ya'yan mutane su musu ciki su ba su duba ku je ku suna haba sai ka ce ba muna Najeriya ba hmm. ina ministan tsaron na ɗan faɗan zamfara ne ba haba ku ce baka zamfara nan mana ko ma boko har aka aka je aka aje mana arewa maso yamma ne a taimaka mana mana wannan bala'i da yake samun zamfara da Allah muna kira da shi to da fatan hukuma za ta ɗau mataki a tabbatar da tsaro a dazukan zamfara da makamantan inda ake dai samun matsala irin wannan tubar mu je mu baucin yakuba wake kallaye a bauchi to muna sauraron ka da eh, game da batun karin salari da ake kurkuce a kai hmm. don biya bin wanda ne za a ce mutum da ana beji miliyan takwas mutum da ana beji miliyan sha uku mutum da ana beji miliyan ashirin da wani abu amma dubu talatin ana kan fefe kuce a kai tun cinewa na da wasu kwamiti yau na abin mamaki ne a yan kasar yan abin na wannan kasar dubu talatin kawai wanda za a ba talaka ya zama to sai an kai kowa ya ji wannan zancen Allah a duba haka eh, damuwa na kenan to mun gode sosai da wannan shawara da ka bayar da ga dukkan alamu ta shafi mutane da yawa kuma <laughs> na san za a yi kowa in yi zai ce lalle ka ya kamata yi wani abu to mun gode mu kowannen ku da ya bada gudunmuwar da kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shiri na gaba wasanni a takaice Hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Finkafur sun fara samun kalubale daga wajen mutane a faɗin kasar wanda ake ganin cewa shugabannin na riban kwaya an same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa domin su gudanar da magudi na zaben da za a gudanar na sabon shugaban hukumar kwallon kafan na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Saboda misali ke gaya maka kana mutane su dinga tunani su dinga hangen nesa. Al'amur na jawo hankulan mutane saboda mutane su tashi bacci me yasa waɗannan ɗan rikon kwarai da ka saka su sun fara sun fara wato an ba su wa'adi ta farko wata watanni shida bayan watanni shida aka sake ba su aka sake ƙara musu watanni shida aka ce bayan zaben shugaban kasa ainihin wa'adin su ya kare ba su da wani iko ba su wani incin tafiyar da hukumar wasan kwallon kafa amma an bar su saboda me yasa an san cewa inda suke na wani wajen aiki suke yi aiki suke yi kuma na wasu me yasa na ce na wasu saboda waɗannan suka saka su a wannan wajen saboda su biya musu bukata to kaga mu masu wato kira ga jama'a wato mutane su dinga tunani su yi hankali saboda waɗannan mutane da aka saka su a nan wannan wajen hukumar kulun kafa masu rikan kwarin nan comité de normalisation a kamaru a faransanci da ake faɗa na ƙarya ne na wato mutane da ba su da wato ba su da fahimta ba su da muhimmanci mutane ne wadda a kasiya idan su ma shi kan shugaban su Mr. Happy mutum ne wadda idan an tunani idan an ga wato taza an san cewa mutum ne wadda ne wato ba shi wato magana a kan ba da yake gwamnatin kakata a ɗauke shi an saka shi mu kuma muna bin shi a baya amma mu ba za mu ta kamaru ta koma bayan da irin waɗannan mutane sai kuma ta bangaren gasan cin kofin kalubale na kasar ta kamaru an da kulab guda biyu ne za su gwabza kwabrin su domin lashe kofin na kasar kulab din Lyon Blese da kuma kulab din Foce su ne za su fafata tsakanin su domin samun zakaran da zai lashe kofin na kasa tsohon kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru Rigobert Son Hana shine ya zamanto sabon kocin kulab din kwallon kafa na matasan kasar na yan kasa da shekaru goma sha bakwai ya kira yan takale da ashirin guda 23 waɗanda za su halarci ƙasar Chadi domin tankaye da ake yi na halartar cin kofin nahiyan Afirka na matasa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To a gaida awal ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Dr. Ibrahim ga labaran a takaice. A yau Juma'a wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar Amurka da Mexico yanzu har sun haura fiye da dubu takwas. wasu maharada da ba a tantance ko wane ne ba a pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin kungiyar 'yan taliban na afghanistan wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe maulana samiul haq ɗan shekaru 81 da haihuwa yau juma'a a cikin garin rawalpindi kusa da babban birnin kasar islamabad kuma an kashe shi da wuƙa ne matar da ɗan jaridan nan jamal khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauka akan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin bata damu da kima ko darajar bil'adama ba A wata kasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, batar mai suna hattis Sengiz ta ce a tsakanin dukkan kasashen duniya kasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sengiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Kashogi tare da dabarun jinkirtawa. ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka jamal ɗin don tabbatar da an yi musu adalci. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Justin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai gobe.